mataki na biyu shine wururu da an kai da wasa kwaikwayo ministan tsaro ya taho sakwato ko bai taho ba to wasa kwaikwayo ta ƙarya ta aka wala ba nuhin aka a yaƙe su turji ba barazana ta an kai irin barazanar nan ta wururu don a batar da hankalin mutane tsakaninku da Allah su turji boye suke faɗa muna duk ɗan ta'addar da haka so mu haɗa ma ga wurin da yake ga kowa an sani an san uban kowa an san yan uwan kowa da turji da ada alero da ɓalere duk yan ta'addar da kun ka sani babu ɗan ta'addar da bai waya yana buga waya ana buga mai waya in yana so yana tura ma boye kuma wallahi duk waɗanga da a cikin harkar tsaro sun sani amma wasa kwaikwayo ta aka ku dibi abin da Bello Turji yi shekaran jiya zurmi tsakaninku da Allah abin da ya faru kwashabawa ƙauyen zurmi ku da Allah bai nuna akwai lauje cikin naɗi ba wai har a samu ma'aikatar tsaron Najeriya wai ta hito tana wasa kwaikwayo wai mota kahewa ta yi don haka jami'an tsaro sun ka bar wurin turji ya taho shi na yaka barazana to mu ɗauki cewa kahewa ta yi su makaman da turji ya ɗauka wurin fa tsakaninku da Allah kun ga akwatin ne da makamai ciki ko ba ku gani ba ku eba muna hatu tabuba ta kuma da ku eba muna kaya ga muna kuma da ku eba muna ba ku koma nan ne ku yi tsaye Thank you. Wajjahat kun kurudda ubaalee qariyaatee taa qaare. haka za ku ce muna kun tura a kai turji makamai shi na kun ka rasa mi za ku faɗa ma duniya kun ka ce mota ka hewa ta yi ai kowa ya san cewa suna hita operation clear in kana son ka san abin da ya faru don Allah ka yi kokari ka yi magana da wani soja cikin waɗanda sun ka ta wannan operation kai abin da zai baku mamaki wallahi hatta sojojin da an ka tura wannan operation din sabbin sojoji na akwai yan 2023 cikin su wanda wallahi wani ko kukan bindiga kwarai bai saba ji ba tsakanin ku da Allah ana tura irin waɗannan a ce su tunkari su turji to abin da ya faru kenan ga ga bullet bullet akwatin nan ne sun bari nan an ce su jaye turji ya zo ya mamaye kowace mota ku ku bincike hudunta tsakanin ku da Allah akwai matsala ko ba matsala akwai turu zambirni ko ba turu zambirni to abinda kun ga ministan tsaro ya taho sakkwato wuruwuruta missa ku da Allah mi aikin infoma shine tona asirin harkar tsaro ya hada ma 'yan ta'adda an shirya kaza me bambancin abinda ministan tsaro ya da abinda infoma kai sauran kwana ka za su tafi jihar Sokoto a yaƙi 'yan ta'adda ya hito ya faɗa ma duniya za su je jihar Sokoto za su yaƙi 'yan ta'adda ka faɗa min ba ma'aikatar tsaro ta Najeriya ba ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto ya ba da sanarwar cewa nan zuwa kwana biyu zai jira gidanka tsakaninku da Allah in ka san baka da gaskiya kana tsayawa to sanarwa ta yi duk wani dan ta'adda da ya san cewa ana iya zuwa a mamaye shi ya tsere tsakaninku da Allah sun tsere ko basu tsere ba jihar Kebbi suna nan suna kuka yan ta'adda na nan na shiga jihar Neja suna nan suna kuka saboda yan ta'adda sun ji sanarwa kuma tsakanin ku da Allah da tasowa su da komi an yi bidiyo an yi hotuna zaman da an ka taho an ka yi da gwamnatin jihar Sokoto duk an ka nuna ga ana ana zama gobe za muna mu kashe ku ko hada mai in dai ka hijaki jahilci ka san ƙarya ta akai muna roƙon Allah ya tona musu asiri abinda nika son ku gane wallahi ba a son a kama bello turji saboda akwai wasu daga ganin yan in an kama bello turji asiri zai tonu ku hita batun 'yan social media kun ga yaran dodo suna ta rubuce-rubuce akan murtala bello wallahi babu wani dan siyasa ko sakwato ko zamfara wanda ya isa ya daga hannu ya ce ya ba murtala bello ko naira hamsin abinda nika cewa su an manyan yan siyasa sakwato su an manyan yan siyasa zamfara yaran alu magatakarda ko yaran amadu ko yaran dr dauda ko yaran abdul aziz yare ko yaran dodo wanda duk ya san akwai dan siyasa da ya taɓa ba murtala bello naira dubu ba dubu biyu ba in ya ruha min asiri allah ya tona nashi kuma in kuna son ku gano ana ba murtala bello kuɗi ya amsa ko ba a bashi ku tambayi honorable abdul aziz yari dan siyasa ne ko ba dan siyasa ba billahi allazi la ilaha illa huwa har sakkwato ya turo mutane sun ka zo nan sakwato da kaya kuma kun san kowa abdul aziz ko waccan tahiyar da ni Legas ina Legas wallahi sun ka buga min ku bari in hada muku wanda ya turo ya tsaye da dan takarar gwamna ko bai tsaye ba sun ka ci zaɓe wanda an ka amshe an ka ba dodo ko to mataimakin wannan shi an ka toro da kaya abdul aziz ya turo shi sun ka to sakwato sun ka buga min waya ga kaya abdul aziz yari ya ce a kawo ma nace ba inda nake aiko ku ba sun ka ce wurin ka ba kai an murtala asara ba nace ni an murtala asara amma Allah ko hada mai ban amsa sadaka wannan tahaddusan bi ni'matillah don shi wallahi ko ha ganin duk dan siyasar da kun ka sani babu wani dan siyasa guda wanda nika taka ma birki wallahi sai dai in ban fahimci abin da yake akai ba gaskiya ba ne to abinda nika cewa in kuna da wani abu da kuke iya haɗin gwiwa ku yi ku yi amma ƙalubale na da yaran Dauda da yaran Matawalle da yaran Abdul Aziz da yaran Ahmadu da yaran Alu magatakarda duk wanda ya san akwai wani wanda ya taɓa bani naira hamsin in ya ruha asiri Allah ya tona mai asiri amma wallahi ku sani Murtala Bello bai barin buɗa muku wuta akwai ƙa'ida da manzon Allah ya ba su hadisin Anas dan Malik manzon Allah ce salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani akwai abubuwa guda uku duk wanda sun ha kasance gare shi wajada hinna halawatal iman zai samu zaƙin imani duk wanda ya samu waɗannan abubuwa zai samu zaƙin imani mina na waɗannan abubuwa sai manzo Allah ce an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzo nai su zama sun hi soyuwa gare shi ga duk abin da ba su ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ka so mutum baka so shi don komi ba sai don Allah don haka in kalubale kuke sun ku kamda na Murtala Bello Murtala Bello ya ce mai gidanku ya sai ma yan ta'adda motoci ya basu daga cikin waɗanda ya ba motoci akwai wannan Halilu Sububu ministan tsaro na yanzu ya sai mai mota sabuwa ya bashi ba shi aka ce wanke dan Kano ba akwai Ada Aleru ministan tsaro na yanzu ya sai mai mota ya bashi akwai Bello Turji ministan tsaro na yanzu ya sai mai mota ya bashi fara shawara na san ya siyo mota wajen kwara 34 ya raba ma 'yan ta'adda shugabanni a zamfara wanda shi halilu da aka ce na siyo mota gwamnan zamfara ya bashi mota hilux sabuwa 2019 model ba tsohuwa ba da irin su ado alero an ba su ai ina wurin yan sanda an ba bello turji masu kirki mutanen kirki suna neman hilux ga 'yan sanda suna neman hilux ba a ba su ba ga sojoji suna neman hilux ba a ba su ba ga civil defense suna neman hilux ba a ba su ba sai a ɗauki hilux hilux sababbi da kuɗin mu a zo a saya ma barayi a ba su don Allah in yace ya aza kuɗi a bashi labarin su turji ran ma mutane na yi ba bai kowa sanin labarin su ba bai fi kowa sanin labarin su ba saboda haka wallahi ƙaryata mu da muka cewa ya Allah kana gani ga wasu mutane nan suna wasa da hankalin mutane a cikin harkar tsaro ya Allah duk inda suke Allah ka tona musu asiri Allah jami'an tsaro masu yi da gaske don a samu nasara ya Allah ka taimake su ya Allah waɗannan 'yan ta'adda Allah ka yi muna maganin su wai ba ku mamakin iskancin da Bello Turji ka yi tsakaninku da Allah jahili irin Bello Turji wai a ce wai ya gagari gwamnatin Najeriya wallahi kai ka san ta magana Bello Turji ya gagari gwamnatin Najeriya magana banza ce duk wayar da kaka yanzu ni Murtala Bello Asa da kotes ka tura min wallahi sai ya zo ga jami'an tsaro in ka kira ni ana biye da duk wayar da nake wai a ce Bello Turji zai fito yayi live yayi jawabai ko yau din nan sai sai da ya hidda jawabai kashe mu za ku komi za ku iya yi muna wallahi tallahi ba za mu ba wannan aikin ba sai dai in yana maganganu masu nauyi amma missa saboda yana da uwa bakin murhu abinda bahaushe ka ca mai uwa bakin murhu bai cin togaya ya Allah ka bare tuwon ya Allah ka bare tuwon ya Allah ka jicce su ya Allah wada sun ka zalunce mu Allah ka sani baka kwana sun ci amanan mu Allah ka kare su ya Allah duk wanda adda hannu cikin wannan abin ya Allah ka san shi baka kwana ya Allah ka kare shi inda bai doruwa akwai wata magana saboda haka wallahi murtala bello turzan birni ƙarya ku ta ƙare don haka ni ni ba wai a kama ni ba ba wai gwamnatin jihar Sokoto ta nemi ofishinka a dauki mataki a yi a sun ni kai kahin gobe da sahi a tura a halbe ni ni ma a sa yan ta'adda su dauke ni subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha